yau shida ga watan rajab hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 429 daidai da tara ga watan bakwai shekara ta 2008 har yanzu muna cikin babi na farko na iktida'u siratul mustaqim littafin shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama ya bayyana mana cewa ita hassada da ɓoye gaskiya siffofi ne waɗanda suka lizimci yahudawa shekul islam ibn taimiyya a wannan babin ya fara da bayani yana cewa hassada da ɓoye gaskiya wasu siffofi ne waɗanda suka lizimci yahudawa kuma an samu daga cikin musulmai waɗanda suka yi kwaikwayon yahudawa ta ɗaukan waɗannan siffofin guda biyu an samu daga cikin musulmai waɗanda suka yi koyi da yahudu suka ɗauki waɗannan siffofi na hassada da kuma ɓoye gaskiya Allah shi kare mu sai ya ci gaba da cewa wali haza ƙala abdurrahman bin mahdi don haka ne daga cikin malamai na farko akwai wani malami da ake ce masa abdurrahman bin mahdi ya yi zamani da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansu har ma al'imamu shafi'i yana cewa la a'arifu lahu nadiran fi duniya ban san mutumin da ya kai abdurrahman bin mahdi ta wajen ilimi da kuma aiki da shi a wannan duniyan ba. hakanan ibn al-madini maganarsa tana cikin tarihu bagdad mujalladi na goma shafi na 246 ya ce lau halaftu bainar rukni wal makami da dai za a ce in yi rantsuwa a tsakanin rukuni na ɗakin ka'aba wajen da ake fara ɗawafi ɗin nan shine ake ce ma rukuni da dai zan yi rantsuwa a tsakanin rukuni da makamu ibrahim lahalaftu anni lam ara misla abdurrahman ya ce wallahi da na yi rantsuwa ban taɓa ganin malamin da ya kai abdurrahman bin mahdi ilimi ba ji ibn madini daga cikin fitattun malaman sunna da farko hakika wannan malamin Allah maɗaukaki ya masa baiwa don da dama as-salaf suna cewa in dai kana son ganin mutum ya tuna maka lahira siffar mutum ta tuna maka riko da sunar annabi muhammad to ka kalli abdulrahman bin mahdi mutum ne wanda Allah ya ba shi kaifin basira da ƙarfin kwakwalwa malaman tarihi suka ce kwakwalwarsa tana kama da rikoda baya ga cewa yana haddace ayoyin ƙur'ani da hadisan annabi muhammad idan ɗan adam ya yi magana take abdulrahman bin mahdi yake hajjata yana ɗauke maganar kowa ka duba aljarhu wa ta'dil mujalladi na farko shafi na 255 don haka malami ne na sunna babu shakka abdurrahman bin mahdi shekul islam ya don haka yasa wannan malamin yake cewa wa gairuhu da wasu malamai ma na farko ahlul ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim masu ilimi suna rubuta abin da suke da rabo a kansa da kuma abin da ake da rabo a kansu hujja in tasu ce suna rubutawa haka ma hujjar maki shi ake nufi da malahum wa ma malaman suna na farko ba sa rubuta hujjar su kadai sai sun rubuta hujjar makiyinsu ma saboda kai da za ka zo a baya ka auna ka gani in hujje su ce ta dace sai ka ɗauka in ta makiyin su ce sai ka ɗauka Allah shi sami koyi da waɗannan wannan ita ce siffar salafu salih malaman sunna na farko su rubuta hujjarsu su rubuta hujjar makiyinsu don me abdurrahman bin mahdi ya ce saboda kauce ma ɗaukan siffar yahudu don yahudu suke da siffa ta ɓoye gaskiya don haka malaman sunna sai su rubuta ga hujja ta kuma ga hujjar malam wani duka wani littafi na tarihi kuma dukkan wani littafi na fiqihu in ka duba ba ka gama shi face ka taras da irin wannan abin da abdulrahman bin mahdi ya faɗa wa ahlul ahwa masu bin son zuciya la yaktubuna illa ma lahum su ne kadai suke rubuta hujjansu ba sa rubuta hujjar maƙiyinsu shekul islam ya ce wa laisal garabu tafsilu ma yajibu aw yustahabbu fi zalika ba wai manufarmu ita ce mu rarrabe bayanin abin da ke zama wajibi mutum ya ɗauka ko mustahabi wanda ya danganci ire-iren waɗannan bayanai da ake game da siffar yahudawa wanda mutum yake zama wajibi ya kaurace masa balil garabu a manufa